Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ziyarci jihar Cross River da ke yankin Niger Delta ziyarar taini ɗaya. Shugaban ya samu tarbo na musamman filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na garin Kalaba daga gwamnan jihar Farfesa Ben Ayade. Shugaban ya je jihar ta Cross River ne domin ƙaddamar da wasu ayyuka na musamman guda biyu, buɗe asibitin sojan ruwa mai suna City Hospital da kuma buɗe wani katafaren kamfanin renon iri da sarrafa shinkafa. Bisa ga dukkan alamu dai ziyarar ta shugaba Muhammadu Buhari ta ja hankalin 'yan jihar ta Cross River kuma ga abin da suke cewa. The very welcome Wannan yana cewa ne sunana Sunday Usani, wani abin farin ciki ne karo na biyu kenan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya zo jihar mu ta Cross River ya kawo muna ci gaba na musamman musamman kaddamar da asibitin sojan ruwa. Gaskiya mun ji daɗi sosai. My name is Etin Basi. This is a very great achievement for the people of Cross River State entirely. The president. Wannan yana cewa ne sunana Basi. Wannan babban nasara ce cewar shugaban Najeriya Najeriya Muhammadu Buhari ya kawo mini ziyara a jihar mu ta Cross River domin kaddamar da aikin noman shinkafa. Haka kuma shugaban kasa da gaske yake yana son mutanen jihar Cross River. Bangaren gwamnatin jihar na tuntubi mataimaki na musamman ga gwamnan jihar ta Cross Rivers kan baki barista Musa Mai Goro. Wato wani fara aiki da shi gwamnan jihar Cross River ya aiwatar domin neman shinkafa da iri na shinkafa ya kaddamar da wannan aiki yaki na biyu wato shine wani babban asibiti wanda hukumar sojoji na ruwa wato navy suka gina a nan birnin kalaba shugaban najeriya muhammadu buhari a cikin jawabinsa a yayin ziyarar ya ce in agriculture such as ongoing construction of an ultra modern rice mill yana cewa ne gwamnan jihar cross river farfesa ben ayade da kuma haɗin gwiwa masu saka jari da harkokin noma a jihar cross river kaddamar samar da kamfanin shinkafa na zamani da aka yi a garin na Ogoja a bayyana take cewar Ja Cross River ta kama hanya ta rage dogaro kacokan kan kason da take samu daga gwamnatin tarayyar Najeriya. That other states that are yet the zero oil economic roadmap of the federal government. Shugaba Buhari ya gode ma gwamnatin jihar ta Cross River karkashin jagorancin gwamnan jihar Ben Ayade kan fiddo da wannan jan aiki haka kuma shugaba Buhari ya yi kira ga jihohi jihohin Najeriya da su mai da hankali kan harkokin tattalin arziki irin su noma da makamantansu don su daina ci gaba da dogaro ga man fetur. Farfesa Umar Aliyu na Jami'a Usman dan Danfodiyo da ke Sokoto masani ne kan harkokin gona kuma ya mana fashin baki dangane da wannan ziyara. Eh, to hakikanin gaskiya abin da yake faruwa shine a su yanzu 'yan kudancin a wannan kasan sun fara gano amfanin da yake cikin wannan noma kuma sun gane cewa da suna suna ganin suna tinkaho da man fetur da suke da shi a wurin su to amma su ma sun gane cewa noman nan shi ma wani abu ne na dogara wanda yake dole sai sun tashi tsaye kada ya zan su yi wasa arewacin Najeriya su shiga gaban su Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal Najeriya